masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da a daidai wannan lokaci ku biyo mu ko shigar ta kaya tsakanin mamma usman da magoya bayan lumana daga wannan gidan tv naku na adar tv youtube channel kada ku manta da wanda bai danna muna alamar subscribe ya hakuri ya danna muna subscribe da kararrawa domin ta haka ne za ku rika samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora da wanda yake buƙatar shiga mu yana iya ya shiga wurin description na wannan bidiyo zai ga inda muka ɗora link na group namu na telegram ya idan na ya shiga domin samun shirye-shiryenmu a yaushe mun gode mu je kai tsaye a cikin shirin namu wa alaika salam honorable da fatan kawo ni lafiya yaya gida ya iyali to shi wannan zance da nika maka ha zancen nan ya riga ya kare allah ya riga ya yi nufin shi sai dai mu rungumi kaddara kamar yadda kwanaki alhaji mamman usman ya faɗa 'yan eh, uwan gana mu suka ta da balaki cewa ba za a yi haka nan ba to amma yanzu tun da kotun tsarin mulki wadda kundi na ƙasa ya ɗora ma yaunin ba da sakamako na ƙarshe na dindindin ta ba da bayanin ta nike ganin tashina tashina hankalin da sun kaso a tada nike ganin alhaji mamman usman ba za ya biya su ba saboda shi mutum ne wanda yake son zaman lahiya amma su kuma kamar yadda kuka sani ba zaman lahiyan suke so ba tunda sun so diyan da za a yi a kawo hayaniya da tashin hankali a kashe rayuka kamar wanda aka yi nan na kwanakin baya aikuna tune su cikinsu na sun kaje sun ka tsara layin mutanen da za su farma su hallaka su da su da iyalinsu dalilin wani abu da yake can tsakanin su to ni abin da nake so mu gane kai honorable da kai eh, eh, da da da mahamuda da shi alhaji dudu rahama abin da ya kamata duka su gane kamar yadda dudu rahama kwanaki ya faɗi yake diyan da za a yi wannan mutane in sun haɗi zancen da ba shi ba mu zo mu gai za a je a ga mu, alhaji mamman usman saboda kas bata mishi aniyya tashi amma kun gani a yanzu ai sun sa shi halin da ya zama shi ne shugaban ƙasa ko ɗan takara na hwari wanda ya fara cewa zaɓe bai yarda ba shi ya ta zaɓe a jamhuriyar Nijar. To kun gani ai wani abin ba karamin koma baya ba ce ga shi tarihin Alhaji Mamman Usman wanda shi ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na hwari. to shi yanzu ba ga shi nan ba ta kai mu ga abubuwan da su abukan hamayya suke zargin mu da su da cewa hamma amadu da ya zo ya kama mu ba don allah bana arman dole na ya lema ya malama na da yar da yar can kenan abin da nake so mu gane honorable ku gaya ma mutanen mu su hankali tunda kun ji yanzu abin da alhaji mamman usman ya ce kowa ya je ya sha'anin shi kowa ya je ya sha'anin shi mutane su shiga harkar kasuwancin su mai aiki ya koma wurin aikin shi amma su da suke ganin sun kama mana to dan takarar ya ce a zamna su sun ce ba haka ba kenan ka ga ba zaman lahiya suke nema ba mu kuma yan leman zaman lahiya ne kenan abin da nake so wannan yanzu tashina tashina hankalin da suke so su yi suna zagin alhaji mamman usman ba za mu yarda ba kada su gadan sun kama muna suna zagin mai girma mai daraja kamar alhaji mamma usman wallahi ba za mu yarda ba kenan ku bar ba mu haƙuri suna turo yara suna muna rashin kumiya suna za su kona shi za su kona dukkan wani wanda yake ba shi shawara ta ayi a zamuna lahiya za su tunkare shi irin yadda suka farma mutane ba tare da mun yi shawara da su ba to wannan abin ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba yau ba za mu yarda ba gobe yanzu yau in allah ya kai mu mamman eh, eh, alhaji mamman zai yi magana kenan zai haɗi abubuwan da eh, ya kamata ya haɗi yau ne ya kirayi taron malema labarai in an jima kaɗan da misalin ƙare hudu zuwa biyar zai yi magana muna fatan maganar da zai yi ta kwantar da hankali ta saboda duk abin da za a yi a zofa wannan ɗan takara ba bazum ya zama shugaban ƙasa kenan yanzu yaya za a yi mu zo kamar yadda ya kira ya ce a zo a yi aikin ƙasa kalli mutane su je su ziga mu su je su tsara ɓata mu, duk da a yanzu ma sun maida mu baya tunda a yanda muka taso ba haka nan bane tsarin mu. kenan bin ma cikin wannan tsarin nasu na tashin hankali yanzu duk mai cewa ya je ƙona mu ga wuri ga hili ga mai doki ai su kona mu suke so don mun ki tashin hankali to su kona mu ai dama kwanaki ta suka yi 'yan da magaran duka mace amana ne ko su wai 'yan da magaran mace amana ne saboda 'yan da magaran ba ba tashin hankali su sun yi ai su ma ba mai bace ta yi tashin hankali ai wasu 'yan tsiraru ne ake saya su je su yi tashin hankali kenan ba ya mai ce ba 'yan goyon bayan 'yar da canji ba ne da masu san alhaji mamman usman suka yi wannan abu kenan wasu ne suke tsara ba badakalarsu su ta hisi to ban ma cikinta kenan ku ne manyan mu ku kuke kusa da abin da ya kamata mu hudi za mu hudi muku kenan ku gama mutane wannan tashin hankalin da suke so a yi ba ma yi shi da magaram da yardar Allah da magaram tana zaune dan shi Alhaji Mamman Usman alhaji bazum ya ce ɗan uwan shi ne alhaji man usman yaya yake gare shi kenan babu wani tashi na tashi na hankali mutane da suke so su kai mu da ba shi ba mu kiyaye